التقليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كام يو أشرين غوتا رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma bakwai ga watan bakwai 2015 biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka wato ramadan kuma muna cin suratun nisha muna tafsirin aya ta 124 wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani akan addinin da kowane addini sannan mabiyin addinin da ya fi kowane mabiyin wani addini sannan kuma aka faɗa mata cewa falalar addinin nan guda biyu addini falalarsa ta farko ita ce kasancewarsa shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi wanda ake yinsa da imani na biyu Shi ne addinin da annabi ibrahim alaihi salam ya zo da shi annabi ibrahim alaihi salam shi kuma kowa daga cikin mabiya addinai yana danganta kansa zuwa gare shi kowa na son a ce annabi ibrahim nasir sakamakon addu'ar da ya yi cewa wata alli lisana sirkin fil akhiri ya allah ka sanya mini ambato na gaskiya

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ الله على يارك النبي ابراهيم Ibrahim a matsayin maji daɗi. Yinsa رحمه الله تعالى فإن قال قائل لم تنبيا يتنبيا قومي فلا يفتح amma ma'ana hujja ai allati utiyaha ibrahim to me ce ma'anar lafazin al domin lafazin khalil an samo shi ne daga al kamar yadda aka samo lafazin al daga al ko al-hubb al-habib an samo shi daga lafazin almahabba soyayya ko kuma al soyayya to shi kuma lafazin al an samo shi ne daga al-khulla to shi ne sa imam ibn jarir na tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa idan mai faɗa ya faɗa mece ce ma'anar lafazin al da Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim alaihi salam a wannan ayar yace mana wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa wato badadayinsa ko kuma maji daɗi ko masoyi na ƙarshe Ko me ake nufi da wannan soyayya ta ƙarshen me ake nufi da badadayin shine imam ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala ce qila sai da amsa a ذلك من إبراهيم عليه السلام إذا أكشي مسوي ko aka ce soyayya to tana neman abu biyu tana neman wanda ake so da kuma wanda ya haka kuma akwai wanda aka rika badaɗayin akwai kuma wanda ya rika wani a matsayin badaɗai malamai suka ce lafazin alhubbu alhabib masoyi shi wanda ake son sai aka sa masa suna alhaji kaga shi ke jin daɗi sunan shi ma sai zama ba wahala ta haji maso shi ne yake son shi ne shafiya ya ka ce masa alhaji kaga da hawa malamai suna cewa ليست المشكلة أن يحب الله إنما المشكلة أن يحب الله ba matsala ba ce ake ce kana san Allah amma matsalar ita ce shin Allah na san to lafazin alhulla al-Imam al-Jarir al-Tabari yace mana akwai ta bangaren Allah akwai kuma ta bangaren shi Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya rike Annabi Ibrahim a matsayin badadai shi ma Annabi Ibrahim alaihi salam ya dauki Allah a matsayin shine Shi badadai cewa in Ibrahim alaihi salam العداوة في الله والبغض فيه توقف لأن إبراهيم لما الله سبحانه وتعالى أمر أيما لا ينسى شيني عداوة بكيية لأن إبراهيم في زمن يا الله هو أن يكون الله والنبي إبراهيم يقول وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيحدث annabi ibrahim alayhi salam ya ce muna da kyakkyawan abun koyi allah ya ce muna da kyakkyawan abun koyi ga annabi ibrahim domin shi ne ya ce makafaran zamanin ba na da sannan gaba da kiyayya sun tabbata a tsakaninmu har sai kun yi imani da dan a wata ya ce ni ba lallai ni ba ruwa na na yi baran baran na yi fito na fito da abin da kuke bauta mawa illa alladhi fatarani sai dai wannan wanda ya kaji fa innahu sayahdi na tabbatar da shi ne shi abin da annabi Ibrahim ya yi na ɗaukar duk waɗanda suke makiyan Allah a matsayin makiyansa to shi ne ya riƙe Allah a matsayin badaɗai ya nuna ma Allah soyayya ta ƙarfi sannan walwila walwalayatu fillahi wal hubbu fihi sannan annabi Ibrahim yana cikin duk wanda ya cikin Allah sannan annabi Ibrahim yana san duk wanda ya so Allah wannan shine kullu annabi Ibrahim min Ibrahim ila Allah soyayya da bala'i saka da annabi Ibrahim yake ma Allah kuma kuma Allah sai ya masa sai ya ce wa takhadallahu Ibrahima khalifa Allah ma ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadayin annabi Ibrahim shi ya ɗauki matsayin badaɗayinsa, shi ma sai Allah ya dauke shi a matsayin badadayin to wannan ta bangaren annabi Ibrahim idan zuwa ga Allah dukkan wani makiyin Allah mai gaba da Allah wanda zai san Allah zai kaunar Allah annabi Ibrahim ma na gaba da shi baya son shi baya kaunar sakamakon shi ma kiyayyar da yake shi ne annabi ibrahim ya ɗauki allah a matsayin badaɗayin amma min allah min ibrahim amma rikar da allah ya ma annabi ibrahim a matsayin badaɗayinsa fa nusratuhu shi ne taimakon da allah ya ma annabi ibrahim ala man hawalahu bi su'in da dukkan wanda ya nufa annabi ibrahim da أول كذا أقول عن نبي إبراهيم عليه السلام قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجسد وأرادوا به كيدا فجعلناهم أخسرين فألقوه في su ne suka zama taɓa a wata aya ya ce waja'alna humul asali muka san su ne waɗanda suke ƙasa domin da suka jefa shi a Ibrahim ya ce wannan addu'a mun rike ta biyan Allah wa ni'mal wakil Addu'a da annabi Ibrahim alaihi salam yayi kenan hina za a jefa shi wuta ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya san mini kuma Allah shi ne majalisun al'amurka shi Allah ya ce kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ta'ala ya ce muka ce kuni bardan ki zamo sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim alaihi salam ta zama masa sanyi sanyi mai daɗi irin sanyin da kake bukata in an yi tsananin rana irin yau in kai buɗe ba suka samu ruwa mai daɗi mai sanyi aka sanya ma annabi wani mutum da ka zama kun da ya Allah ya masa Allah kuma duk ya taimaki annabi ba sun ja imam bin jarir al-qabari wannan ne Allah ya dauke sa ta zama cikin bayinsa ko ya rika lalata da ita annabi ibrahim alayhi salam ya zo wucewa aka kama shi da shi da matarsa aka ce wace ce wannan ya ce hiya uku ya ce yan uwa ta ce malamai suka ce bai yi ƙarya ba yan uwarsa ce domin a lokacin babu wani mai bin Allah a ban ƙasa sai su biyu su suke da tauhidi su biyu yan uwar shi ce hiya ukhti yan uwarsa ce ai yan uwarsa ce ta ne ta halitta ba ya kuma bace a halitta yar adam ce ita shi ma dan adam ne sadaka hiya ukhtun yan uwa ta ce shikenan amma duk da haka sarkin nan bai kyale shi ba ya shiga sai ya ni ya je taba ta sai Allah subhanahu wataala sai ya sa sai ya ganin abubuwa na tashin hankali ya fito ya ce mutanen sa akhrijuha fa innaha jinniyya ya ce ku fitan min da ita kun kawo min aljana aljana ce wanda. annabi ibrahim zai tafi ya ɗauki baiwa ya bata ita ce hajar hajar mamar annabi isma'il alaihi salam kun gani to wannan shine kulla da Allah ta'ala ya ma annabi ibrahim Allah ya ɗauki annabi ibrahim a matsayin badaɗayinsa bayan shi ma annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauki Allah a matsayin shine badaɗayinsa idan an ce badaɗayi a hausa shine masoyinka na ƙarshe da a cikin soyayya to baka haɗa shi da kowa a cikin soyayya shi yasa malamai sun ce ita soyayya mataki Imam Ibn Qayyim a cikin littafin da Rawdatul Muhajji wa Nufhatul Ya ce soyayya mataki mataki ne har guda Ko to a'lama bukatar soyayya ita ce alhulla shi yasa a duniyar nan kakaf mutum biyu suka samu wannan matsayin a wurin Allah daga annabin mu sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim alaihi salam su kadai ne khalilan Allah su kadai Allah ya bayyana kasancewa su da kayansa الله ya bayanin musulunci اتخذ الله ابراهيم خليلا انت ومن احسن من اسلم وجهه الله ذاك ملة ابراهيم حنيفا ياك شيء واتخذ الله ابراهيم خليلا إيه؟ الدين اللي النبي ابراهيم cewa da sakamakon biyayyar da muka yi ma Allah ta muka bi addinin wanda ya dauka matsayin badaɗin sa annabi Ibrahim mu ma wata kila sai Allah ta'ala ya ce ya dauke mu a matsayin ya kai matsayin da bawa bayi suke neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da shi fa innahu intaha ila darajatil hulla domin annabi Ibrahim ya kai matsayi na hulla matsayi na baladayantaka allati hiya arfa'u maqamati mahabba al-imam da ya yace wanda ita ce matakin karshe na soyayya idan wani yace kai khalilin sa to shikenan an gama soyayya kun ga imhul kai haka yace ko yace khalilayya murradi ala ummi dundabi nuqabbilu ma la fi fu'ad al-mu'azzab fa innakuma in tunzirani sa'atan min ad-dahr da lada ummi dundabi alam tara yani kullama ji'tu fariqan wajadtu biha tiban wa in lam tafayyal wa yake cewa khalilayya ya ku bada ɗaya na guda biyu murradi ala ummi jundabi ku zo mu dan shuka mu wuce ta ƙofar ɗakin ummu jundabi wai wata masoyiyar ce khafdi lubanatil fuadil mu'azzab domin mu biya bukatar zuciyar mu wanda ake azabtarwa saboda soyayya muhul kai kenan shine malamin yan soyayya sai eh, a yi magana soyayya muhul kai to wannan matakin na hulla shine matakin karshe na soyayya in ka ce fulanin khalili kana nufin shine karshen masoyanka karshen masoyanka wa ma ka illa li kasrati ta'atihi li rabbih annabi ibrahim bai samu wannan matsayin ba sai dan yawan biyayyar da yake ma ubangijinsa kaga akwai yiwuwar kai idan ka yawaita ubangiji bauta ga Allah subhanahu ta'ala da da'a in an je lahira sai Allah ya bayyana ka a matsayin khalilinsa amma yanzu ba za a iya ganewa ba akwai matakan da aka kulle kofar su ba a iya ganewa wani ba zai siffanta ka da wannan siffar ba ya ce kai na Allah ne ar zai zo daga baya har abada ba wanda za a sake samu yanzu a ce shi manzon Allah ko annabi Isa ya dawo alaihi salam ba a matsayin manzan Allah bai dawo ba zai zo ya bi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bai rage masa daraja ba in ya dawo zai bi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba sabuwar shari'a zai zo da ita ba sannan kuma ba injila zai bi ba alqur'ani zai bi shi yasa malam ibnu hajar al-asqalani da ya tashi lissafa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya lissafa hadda annabi isa alaihi salam annabi isa sahabin annabi sallallahu alaihi sahabi yana da sharuɗa uku man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam wanda ake ce masa shine wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce al-liqa'u malamai suka ce nan luqyal mu'afara la luqyal mu'ayada luqyal mu'asara la luqyal mu'ayana karayi da manzon Allah sallallahu alaihi ku yi zamani ɗaya da shi ba dole sai ka ganshi da idanka ba domin akwai sahabbai makafi sun taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka ce mu'ayana ce sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido to ba sahabbai bane sannan annajashi radiyallahu anhu sarkin habasha ya musulunta amma bai taba ganin annabi sallama ba domin ba zai sama bai yi hijira zuwa habasha ba sahabban sai ya tura suka ji annajashi ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu a musu a cikin musulunci manzon Allah sama ya masa salatu ghaibi da ya rasu manzon Allah sama ya zo ya sanar da sahabbai Allah ya masa wahayi cewa dan uwanku annajashi sarkin Habasha yau ya rasu manzon Allah sama ya je filin idi aka taru aka yi masa sallar gawa salatu ghaibi gawa ba ta nan a yi mata sallah domin ana tabbacin ƴan uwan shi ba za su masa sallah ba dan su ba musulmai bane kun ga annajashi bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu'minan bihi sannan mutum ya imani da manzo Allah sallama sannan wa mata alal islam sannan ya mutu yana musulunci wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda uku shine ake ce masa hali to sayyidina Isa alaihi salam ya cika waɗannan sharuɗan ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a baitul maqdis annabi sama ya haɗu da annabi Isa alaihi salam Allah ya saukan ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa duka a baitul maqdis aka ce wasalman arsalna min qablika min rusul أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون aka ce ga su nan ka tambaye su yi musulmanci a baitul maqdis manzon sama yi musulmanci shine man suka bi shi sallah Allah ta'ala ya ce to ga su nan tambaye su shin mun ce daga cikin su wani ya riki wani a matsayin koma ban bayan Allah a matsayin abun bauta kaga ya ganshi sannan kuma ya je sama ya ganshi kaga sun haɗu da annabi Isa alaihi salam sannan annabi Isa ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi isa zai mutu a musulunci so da ka annabi isa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gai so da ka mutum ya yawaita ibada amma ba zai zama annabi ba zai zama manzo ba sannan sai na uku manzilatu siddiqiyya shi ma yanzu wani ba zai zo ya ganka ya ce kai siddiqi bane siddiqan wannan al'umman guda biyu ne wanda annabi sama ya ba su da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da diyarta na aisha radiyallahu anha su kadai ne shi yasa imamu mas'ud malamin tafsiri malamin hadisi idan zai riwaya daga nana aisha sai ya ce haddathatni as-siddiqah bint as-siddiqi al-mubarra'at min as-samawat as-sab'a sannan sai faɗa hadisi sai ce siddiqiya diyar siddiqi wanda Allah ya barantar da ita daga sammai bakwai ta bani hadisi sai faɗa hadisi mas'ud wannan mataki sannan mataki na hulla shi ma ba za ka iya cewa ga shi kai halilin Allah bane a duniya ba za ka iya samu ba amma kilan an je lahira Allah ya nuna ya ce to ma halilin sa ne amma dai yanzu an kulla kofa mutum biyu ne su kadai a duniya Allah ya rike su a matsayin halilansa sai ah, sai sai al-mamdu ya ce kama wa kafa bihi kaman yadda Allah ta'ala ya siffanta shi da haka cewa annabi Ibrahim ya samu wannan matsayin na hulɗa a matsayin badadayin Allah saboda yawan da'ar daga Allah ya ce Allah ta'ala ce wa Ibrahim alladhi waffa wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika komai الإمام ابن كثير qala qala قال min ulama'is salaf malamai da yawa magabata sun ce ma'anar wa ibrahim alladhi waffa ay qama bi jami'i ma umira bihi annabi ibrahim ya tsayi da duk abin da Allah ya umarce shi duk abin da ka san Allah ya umarce shi yayi to annabi ibrahim ya yi wa fi kulli maqamin min maqamatil ibada sannan dukkan wani mataki na ibada to annabi ibrahim ya kai zuwa gare shi ya cika wannan matakin fakana la yashghaluhu amrun jalilun an haqirin babban al'amari ba ya sa annabi ibrahim ya shagalta yake yin karami yana hada su duka zai yi farilla kuma ya nafila yi azumin ramadanu idan azumin ya ramadanu ya wuce kuma ya wuce ya yi sittin bin shawwal sannan kuma ya shiga gaba da yin alhamis litinin litinin alhamis sannan arafa ko zo ya yi arafa sannan watan al-muharram watan watan watan watan zulhijja ya zo yayi na arafat ko shine na ambata sannan watan al-muharram ya zo yayi tasu'a da ashura dukkan wani azumi na nafila yana yi sannan wala kabirun an sagiri sannan al'amari wanda yake mai girma baya shigaltar da annabi ibrahim yake yin kada yake yin karami yana yin babba yana yin karami duk wani aiki wanda kai kake renawa kana ganin ba za ka yi shi ba to annabi ibrahim ya cika komai وقال تعالى ألا يساك سفن عن إبراهيم يشي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما Allah ta'ala ya jarrabu annabi Ibrahim ya gwada shi ba ka zama mutum babba sai an gwada ka sun ce bilim tihan yukramul mar'u aw yuhan da jarabawa ake gwada mutum a gane shi ya cancanci ya zama babban mutum ko shi walakantacce ne mihanul fata yukhbirna an fadlil fata fannaru mukhbiratun bi fadlil ambari haka balarabe ya ce mihanul fata jaraba wadda ake ma mutum yukhbirna an fadlil fata su suke ba da labarin shi yace fannaru mukhbiratun bi fadlil ambari ai wuta ita ce take ba da labarin kiraranta idan ka kona turaren wuta ka sa turaren wuta wuta me take masa tana kona shi amma me take yi tana yaɗa shi ana jin labarin sa akwai wani ma da ake cin shi yaro ba kunya turaren wuta ne yaro ba kunya sai cika waje da shi wani kuma turaren wuta wani suna shi story labari kawai zai ba baka na daɗi in kana shakarsa ba yadda za ka ka samu daraja a wurin Allah sai Allah ya gwada ka haka nan kawai shi ke sai a ɗauko mutum sai a bashi matsayi Allah baya haka sai ya gwada mutum shi yasa ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal amsal wadanda Allah ya fi gwada sai fi jaraba su ne annabawa sai wadanda suka fi bin sai wadanda suka fi bin annabawan Allah Allah ya jarabe su da abubuwa kala kala shi annabi Ibrahim din nan jarabawa kala kala shi jarabawa yanka ɗansa shekaru da yawa annabi Ibrahim ya Allah bai bashi da ba wasu malaman tafsiri suna ta shekara ashirin. matan shi kuma shekarun da 90 wannan dai ba hadisin ne tabbatar amma dai malaman tafsiri suka kawo a matsayin su nuna mana misali mutumin da ya kai shekara ashirin bai haihu ba kuma Allah ya bashi da dan kuma ya girma ya kai matashi lokacin da za a ci gajiyarsa ya zama matashi ila ya gama university ya gama NYN har ya samu aikin gwamnati sai kuma kawai aka zo aka ce masa yanka shi ya yanka ɗan nan da kanshi ya kama shi ya yanka shi a matsayin layya annabi ibrahim alaihi salam kuma yayi ya zo zai yanka shi amma fa dina hu bi azim ya zo zai yanka shi Allah ta'ala ce a'a da ta kad sadaqta rubiya annabi ibrahim ka cika ka cika ka gaggata mafarkin da kai sai Allah ta'ala ya fanci annabi ibrahim bi zibtin azim da wani abin yanka ba kuma san da ya abin yanka ba rago ne a sa ne a'a raƙumi ne wallahu a'lamu bil zibhil azim annabi sallallahu alaihi wasallam ambata mana shi ba shikenan aka fanshi Isma'il alaihi salam annabi Isma'il shine annabi al-Imam Asyuti yana da littafi da ya rubuta sa masa suna al-qawl as-sarih fi ta'yin az-zabih a ciki ya kawo hujjojin da suka tabbatar da cewa annabi Isma'il alaihi salam shine aka yi nufin yanka kun ga wannan saboda Allah ya ma annabi Ibrahim jarrabawa kala kala annabi Ayyub alaihi salam an jarraba shi annabi Sulaiman an jarraba shi annabi Dawud alaihi salam an jarraba shi annabi Musa an jarraba shi Jarabawa kala kala akwai jarabawa ta mabiya mabiyan shi na kusa kusa da shi waɗanda aka gama shan wahala da su su kuma suka zo suka fara bashi wahala suna sa masa ciwon kai ba a daɗe fa da tseratar da su na jarabawa sau da ka annaba su suka fi shiga jarabawa sannan waɗanda suka fi kyautatawa suka fi kai koyi da su to annabi ibrahim yana ciki Allah ya ce mun jarrabi annabi ibrahim Allah ya gwada annabi ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi fa atammahunna sai annabi ibrahim ya cika waɗannan kalmomin abubuwan da aka jarraba shi da su malamai suna ambata waɗannan kalimat da yawa Allah dai ya ce mana ya jarraba annabi ibrahim da kalmomi sai Allah ya ce ni ja'in kalinnati imama tunda ka ci jarabawa to kai ne shugaban mutane gabaki daya duk wanda zai yi tauhidi bayan ka ka kai ka fara masa kai ka fara yi shi mabiyinka ne sannan duk wani annabi da zai zo bayan ka zai zo ta gidanka da annabin da ya zo bayan annabi Ibrahim alaihi salam daga gidan gidansa yake daga gidan gidansa yake Allah ba shi ya'ya gida biyu guda biyu dukkanin ya sanya su a matsayin annabawa da Isma'ilu da Ishaq a cikin gidan Ishaq aka yi ta samun annabawan banu Isra'il shi kuwa Isma'il Allah ta'ala sai ya tashi nuna falalarsa sai ya fito da daya tamkar da dubu والناس ألف منهم كواهد وواحد كالألف إن أمر على هكذا جريب يمشي والناس ألف منهم كواهد a cikin mutane akwai wanda alfun minhum kawahidin in ka tara duku kamar mutum da ya take wa wahidun kal alifi amma akwai kwara ɗaya shi kuma kamar dubu yake tamkar dubu za a gane haka ne in amrun ana idan al'amari ya tsananta in aka shiga musiba sunan ne ake ganewa a tantance waye namiji waye ba namiji ba kaga wannan kenan to da kanabi Ibrahim alaihi salam Allah ya bashi wannan matsayi na halili saboda yawan ba'a tsage Allah Allah ya bashi matsayi na imama ya bashi matsayi na kulla shine shugaba a addini sannan shine madadayin Allah al-Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala sai ya mana wa amma al-kulla fa tauhid al-mahabba abinda ake ce ma kulla shine tsayen soyayya ka zama wani shi kake so shi kadai ko kuma in kana son wasu to soyayyar da kake musu tashi ta fi tasu shine ake cewa al-hulla fal khalil huwa alladhi tawahhada hubbuhu li mahbubihi wanda ake ce masa khalil khalil badanayi shine wanda soyayya ta taka kanta ga wani daya kwara ɗaya yake so wa hiya hutbatun la taqbal musharakata wannan wani matsayi ne da baya baya bukatar kamfani ba ka hada wani da wani ba ka cewa kana da khalilai guda biyu amma shi mu kai ya ce yana da halilin kaɗai wani Muhammadun salamun Allahi saboda haka ya kasance Allah ta'ala ya ba mutane musamman a duniya su kaɗai suke da wannan matsayin. Amma kuma ta'ala kamar yadda Allah ya ce wacce kaɗa Allah to wani zai ce to ina na annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta qur'ani ga baki daya ban ji inda Allah ya ce wattakhadha Allah Muhammadan khalila ba ko akwai yaran ma babu ko wattakhadha Allah Muhammadan khalila Allah ya rike annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalilinsa babu a cikin qur'ani amma wa sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin badadayinsa kamar yadda ya rike annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badadayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim in ka tashi salati su bi kake hadawa ka ambaci sunansa a salati cewa kake Allahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ba ka cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa Allahumma salli kama sallaita ala Adam alaihi salam ba ka cewa Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Nuhin alaihi salam ba ka cewa haka sai dai Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim alaihi salam haka shi su biyu kuma jikanta ne shi wa fi sahihi kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu muttakhidan muttakhidan min ahli al-ard khalilan da a ce a kasa zan riki wani ya zama badadai ina bayan Allah manzalar sama ku kalla Allah ya rike shi a matsayin khalilinsa shi ma sai ce to bai da wani khalili sai Allah Allah kawai ne khalilin manzo Allah sama shi yasa mu ya halatta mu ce manzo Allah sama khalilin mu ne shi yasa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sai kaje je na cewa sami'tu khalil muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya kuri na ji badadayi na manzon Allah ta sama yana cewa a'a shi ya rike manzon Allah sama a matsayin badadayi amma manzon sallama bai dauke shi a matsayin badadayin sa annabi sama ya ce da zai rike wani a matsayin badadayin sa bayan Allah ko to lattakhassu ababakr khalila ko da zai rike na abubakar ya zama badadayi na wannan daraja tana ɗaya daga cikin manya-manyan darajojin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ne yake da wannan zan sama yake da zan biki wani abu sai ba da dai na to da tabbas abubakar zan raka walakin na sahibakum khalilur rahman sai dai wannan masoyin naku abokinku wato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni masoyi ni ba da dai Allah to da ka Allah ne kawai ba da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sama ya mika kunnata ga Allah amma mu ya halatta mu ce manzo Allah sama mu shi yasa ne mana shimfiɗa bambanta tsakanin habib da muhib habib wanda ake so shine shadani muhib shine mai so shi kuma shawuya ai bahaushe ma yana cewa san maso wani koshin wahala kakan so amma kai ba a so ka ba haka ne ko kun yadda mutum yakan so amma shi ba a so shi ba har mutum yakan je tadi ya je neman aure ya ce yana son wata sai ta ce ai mutum ya ƙi mutum a ah, mutum ya ƙi mutum mutum ya ƙi mutum an baka amsa kai ba a san ka soyayya ta ɗan adam da ɗan adam ana maka amma soyayya ta miji da mata ba ka da ita a nan wajen shi yasa malamai suka ce ki ɗaya soyayya kala biyu ce akwai almahabbatul amma akwai almahabbatul khassa soyayya ta gabaki ɗaya musulmi wajibi ne ya so musulmi amma dan mace ta namiji ya ce yana son ta ce ba ta san shi da me take nufi da aure amma tana nufin ba ta san shi ya mutu a ya ce shi ma ya samu wanda take san shi mun gane to Allah ta'ala ya riki manzo Allah sama a matsayin badadai to shi ma manzo sama ya riki Allah a matsayin badadai daga nan sai kulla koka yace ba zai ba wannan matsayin kowa ba ba zai ba kowa wannan matsayin ban ba Allah ba so sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu siddiqi ne abokin manzon Allah ne amma bai zama halilin annabi ba ta bangaren shi manzon Allah amma ta bangaren shi shi manzon Allah ba dadayin sa ina jin kun gane wannan ba na son mu samu hudun fahimta a wajen Allah manzon Allah ta sama ya rike Allah a matsayin khalilinsa saboda haka ba wani wanda manzon sama zai tajira kansa a matsayin khalili amma mu ya halatta mu ce manzon Allah sama khalilin mu ne a matsayin mu muke nuna masa kullun nan ba shi yake nuna mana ba shi tashi ya bawa ya ba Allah mu kuma za mu ɗauta mu bawa mu bashi mun gane wannan to shine wannan abin da ake nufi وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني أقرب إلى كل خليل من خلتي manzon sun ce ni na farranta ba zan riki kowa a matsayin khalili ba in ba Allah ba na riga na ba Allah tawa kullar wannan ba daɗin dukan na ba Allah to daga bayan Allah ba zan ba kowa ba amma kowa zai iya ce ma manzon da sama khalilinsa da sharaɗin kuma ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai da baki ba ce manzalin sama masoyin ka ne amma kuma ba ka bin abin da annabi sallama yake bi shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbati bila isyan sharadin soyayya kamar wanda kake so ba tare da ka saba masa ba duk abin da yake so kai ma ka so wai wani ne wani wani daga cikin masu hikima yake cewa wai shabbata a ajabi fa sirtu uhibbuhum wai masoyin sai yana da kuma shi yana da masoyi kuma yana da wani wasu makiya ran nan kawai sai ya tsaya yana kallon makiyan nan nasa kawai sai ya ga a fuska sun yi kama da masoyin shi sai ya ce to an fasa kiyayya ma sai yanzu kun zama masoya Ta shabba haka a adai fa sirtu ka yi kama da na a fuska sun yi kama da kai su ma yanzu ban kiyayya da su sun zama masoyana sannan idan masoyi ya ciwo kai ma ka yi ciwo wai wani wani mai hikima ce marid al habib fa uttu fa marid wai masoyi na yi rashin lafiya sai na je gaishe shi ni ba kawai sai ciwo ya kama ni wai shi kenan kuma sai masoyin ya zo fa'adalil habibu sai kuma masoyin na ya zo gaishe ni shi kenan shufi ni kuma kawai sai na ji na warki kaji soyayya kenan soyayya gaske amma ka ce kana son masoyinka amma kuma kana saba abin da yi ha karya ne karya ne akwai majnunu laila shine shugaban mahaukata a soyayya ya so wato ya ana ce mata laila saboda aka yi haukace saboda ita hauka sosai fa bara wai wata rana ya je ya siyo barewa ya siyo ba barewa ba ya siyo akuya zai yanka ta an mishi haihuwa a gidan shi zai yanka akuya wai kawai shi kenan sai ya ga akuya tana hawaye sai kawai ya ga hawayen ya kama da na laida sai ya sake ji ci tafi an fasa yanka ta akuyar da zai matsanta akika an fasa yanka ta saboda tsabagen so su lailan suka tashi gidansu ya rushe akan shekaru amma duk lokacin da ya zo wucewa ta kofar gidan sai ya ji ya tumbaci kofar gida a amurru ala diyari diyari laila uqabbilu dal jidara wa dal jidara وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من شغف سكن Ya ce in na zo wucewa gidan su Laila, kusan gidan da ya ragu sai in sumbanci can in sumbanci can Ya ce, wallahi tallahi wasu suna zargina ba wai gidan nake sumbanta ba san da nake ma laila ne da taba taba zama to da na zo cewa sai rika jin kanshin ta to da ka bazan zan iya hakuri ba sai na ji na tumbanci wannan bakon gida kuma ya zama kufe to ka ji masoyin gaskiya ke yi ya haukace saboda ita malamai suna cewa har ma sai da ya kai ma matsayin da kamar ya kafirci saboda ita yace ana abduha fa kulili ya abdaha yace ni ni ita ce abar bautata ta kun kun tashi ku ce mun Abdulaila kan ku ce mun Abdullahi majnunu Laila ce hmm. ka ji majnun ai kowa ya san tsaron majnuni yayi eh mahaukaci majnunu Laila mahaukacin Laila ya haukace saboda soyayyarta sai da yayi aka tara masa diwani ka ku ya kai wannan kokin ta ne a ciki to baki daya duwa kokin Laila ne kawai ita yake mawaka Allah shi kyauta Allah kawai ya kamata a ma wannan soyayya ba wani kasan banza ba lailan banza Shin ya rasa addininsa saboda wata kada mutum yi wannan shi kada ya santa wa qala wa amma ma yazunnuhu ba'd al-ghalidina amma abinda wasu suke zata waɗanda suke da kuskure annal mahabbata aklamu akmalu min al-hubb wai suna cewa kulla ta fi mahabba al-imam ibn qayyim yace wa anna ibrahima khalilullah wa muhammadan sallallahu alaihi wasallam habibullah fa min jahili yace duk wanda kaji yana cewa yau manzo Allah sama habibullahi ne amma annabi Ibrahim khalilullahi ne har yanzu ana fada sai su ce annabi Ibrahim shi khalilullahi shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam habibullahi ne kuma habibu ya fi khalilu sai al-imam Muslim yace wannan jahilci ba su sani bane fa innal mahabbata amma domin soyayya ta gabaki daya ce wal kullata khassa amma ita kulla ana kifance ta ce ga wani wal kullatu nihayatul mahabba sannan bada ɗayan ta karshen soyayya kenan wa kad akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah takhadahu khalilan kama takhada Ibrahim khalila kuma annabi ya bamu labari a hadisi ga sunan mun karanta ta hakku cewa Allah ya rike shi a matsayin badadayi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadayi wa nafa an yakuna lahu khalilun ghayru rabbihi sannan annabi sama ya kora cewa ba zai riki wani badadayi ba bayan ubangiji ma ikhbarihi bi hubbihi li Aisha wa abiha duk da manzon sama ya ce yana son sayyidina Abubakar yana son dana Aisha an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilayka yace Abubakar Aisha wa ka fi so a cikin mutane yace Aisha sai aka ce wa minar rijali daga cikin mazaje fa kana abu ha yace baban da na fi so to amma aka dauke sa a matsayin halilai wannan hujja ce ne kanki Wani Umar ولعمر بن الخطاب وغيرهم sannan ما sama ya ce ما سيدنا عمر ينا سن شي amma bai rike shi a matsayin madadai ba sahabbai da yawa ya ce ma mu'azu ko ya ce ya mu'azu inni uhibbuka fa kun dubura kulli sala allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati yace ya mu'azu wallahi ina son ka ina son ka ka faɗa bayan kowace sallah ta farilla allahumma ya allah a inni ala dhikrika ka taimake ni akan ambatan ka wa shukrika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma bauta maka wa aidan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin sannan Allah ba mu labarin cewa yana son masu karkata da masu tuba amma ya ce sun zama khalilansa bai ce ba wa yuhibbu as-sabirin kuma Allah ce yana son masu hakuri Allah ya sa masu amma ya ce khalilansa ne su bai ce ba wa yuhibbu al-muhsinin kuma ya ce yana son masu kyautatawa sai ya ce khalilanka ne su bai ce ba wa yuhibbul muqsitin ya ce yana son masu adalci sai ya ce sun zama khalilanta bai ce ba wa shabba ta'iba ko wa shabbu ta'ibu ba sannan masoyin da ya tuba ya barka shi ma masoyin Allah ne amma ya zama khalilin Allah bai zama ba wa kullatuhu khassatun bil khalilaini kullar Allah ta ke banci guda biyu ne mutum biyu kakaf a duniya su ne wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibrahimu sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim alaihi salam wa inna ma hada min qillatil ilmi wanda kaje yana cewa annabi sallama halibullahi ne annabi ibrahim kuma khalilullahi yace to wannan karancin ilimi ke jawo haka wal fahmi da kuma karancin fahimta an Allah wa rasulihi daga Allah da manzansa mutum bai kyautata fahimta ga Allah ba kun ga wannan shine ka'ida so daga Allah ya rike annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin khalilinsa saboda haka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so daga danganta annabi Ibrahim zuwa ga addinin musulunci ko danganta musulunci zuwa ga addinin annabi Ibrahim babbar daraja ce ga addinin musulunci kuma babbar daraja ce ga shi annabi Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tattabu ya albarka a cikin rayuwar kafin tashi na farko muna nuna damuwanmu da juyayi da kuma jaje da ta'aziyya game da abin da ya faru yau a wannan gari namu mai albarka na fitina da ta abu ta tashin bom a secretariat ta sabon gari local government karamar hukumar sabon gari a lokacin da ake cikin ilimin ma'aikata na addu'a Allah madaukakin ya gafarta ma waɗanda suka mutu a cikin wannan fitina waɗanda suke shirya waɗannan sharruwa ba za mu kushe ba muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tona musu asiri Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri tuna ce wannan babba tuna ce babba halatta jinin al'umma bala'i ne na ƙarshe mutum yake jama kansa halatta jinin al'umma ba musulmi ba kawai hadda wanda ba musulmi manzo Allah ta sani ya ce man qatala jinniyan mu'ahadan falan yashumma ra'ihata aljanna duk mutumin da ya kashe kirista kafirin amana kafirin amana ko kirista ko bai yahudi ko mushriki amma zai cutar da kowa ana zaune ƙasa ɗaya tare da shi tun da kashe shi manzo sani ce ba zai shaki kanshin aljanna to balle musulmi manzo Allah ta sama a hadisi yace la zawalu dunya ahwan inda Allah min qatl imri'in muslimin wahid gara duniyan nan ta tashi da a ce an kashe musulmi daya yau musulmai ashirin aka ta mutane ashirin aka kashe haka gwamna ya faɗi da kansa a twitter tun ashirin ina masu irin wannan tunanin za su tafi su je me za su je su ga Allah da wace irin fuska za su kalli Allah madaukakin sarki ya suke so su haɗu da Allah madaukakin sarki wallahi mutum ya tuba tuban mu Allah shine babban abu wannan ba fahimta ba ce ba yadda za a yi mutum ya ce shi sai ya ƙarar da mutane kuma sai kowa ya bar a yi shi imam Ahmad bin Hanbal a wannan hadisi ga imam aka rawaito daga Abu Umama al-Bahili ya imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi a cikin musnadin sa bangaren musnadu Abi Umama al-Bahili wata rana Abu Umama al-Bahili ya gama karantar da albajiransa a masallaci a garin Dimashq sha sai ya fito ya fito daga masallaci sai ya zo tarar da an zubar da gawawwaki na 'yan ta'adda da aka kama masu kashe mutane waɗanda ake ce musu alhawa'u ko alhawuriyun khawarijawa a wata riwaya aka ce al'ajariqa abu umamat al-bahili hawaye almajiran su suka tambaye shi me yasa yake hawaye yace sharru qatla ala ajin sama wa khayru qatla man qatalahu haula yace waɗannan da aka kashe su a matsayin 'yan ta'adda su ne mafiya sharrin waɗanda aka kashe a ban sannan waɗanda su suka kashe kafin a kashe su su ne mafiya alkhairin halitta waɗanda aka kashe a ban ƙasa abu umama talbahi ya ce kilabun na ya ce su ne karnukan wuta karnukan wuta masu halatta jinin musulmi ya ce kilabun na su ne karnukan wuta almajirinsa da ya tambaye shi yace a ra'ayan taquluhu ya aba umama al-bahili am sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ra'ayi ne kake faɗi daga gare ka ko ko ka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace in lam asma'ahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan ana najrib ashe idan ba annabi na ji ya faɗi wannan magana ba ni na faɗa na zama mai karfin hali na yi shishige a addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace waɗannan su ne kilabun nani silahun nan mai kashe musulmi karen wuta me yasa aka siffanta su da karnukan wuta malamai suka ce saboda ba sa ba musulmi kuke su kawai jinin musulmi a kashe musulmi a tsirta jinin musulmi kare baya kiyaye mutuncin mai mutunci duk malamai ɗanka da rawanin ka zai kare maka haushi to shi yasa sai Allah ta'ala ya sa suka zama kilabun na ta ka yi san da bin waɗannan fahimce fahimce na bata ba inda aka ce ka je ka kashe mutane wallahi wannan ba fahimta ba ce kuma duk wanda ya faɗi abin da suke wai shi ma jinin shi ya halasta ba shi nan kakannin su sun kashe sayyidina Ali su sai ne sun kashe sayyidina Ali sun yi minna dan an kashe wani dan kasa kasa da shi shi ke nan sai zama wani abu mutum ya tuban ma Allah Allah ya tuban ma Allah ba fahimta ba ce wannan duk wanda ya zama shi suke shirya wannan abu ko su waye kuma mata ake amfani da su mata bayan Allah ya tura mata hijabi ya zama yanzu abin kyama yanzu ga yanan kasar kasar kasar shaji ta haramta hijabi ta haramta ta haramta niqabi in aka gama ta niqabi kama ta zai kama ta kama ta hijabi ta ba waɗannan suka ja mana ba kuma wannan fitinan wanda yake tunanin ta akwai ta a saudiya na faɗi jiya a nan wannan karatun na faɗa na ce yadda azumin nan sai da aka kai mu babban malamin mu a Sheikh Abdulrahman Al-Hudayfi hafizahullah ta'ala sai da aka kai masa hannu duk mutumin da ba fahimta su yake ba to kawai a kashe shi waɗanda suke layi suna tunanin a ba su albashinsu ana musu sikiri a ba su albashinsu su zo su kawo ma iyalansu abin da za su abin nan talla su ne za a je a tada bam a kashe su sai suka yi ma wani mutane suna tafsiri a masallaci ɗakin Allah a zo a tada bom a kashe su me suka yi ma wani wallahi tallaya wannan ba ba ba ba fahimta ba ce ta musulunci kuma musulunci ba ruwan shi da wannan ko fara daya ba musulunci bane ko fara daya ce sannan kuma masana tsaro suna wasiya suna nuna mana cewa mu zama a madake biki. ka yi abin da za ka iya daidai bakin gwagwadon ka gwagwadon iyawarka shi ne abin da za ka iya daidai gwagwadon abin da za ka iya tsaro ga baki dai a hannun Allah ya ce Allah ne ke ba da tsaro sannan ita kuma gwamnati ita kuma tana gudun mota da za ta bada a matsayin ta mai sojoji mai yan sanda mai jami'an tsaro ga baki dai har da na ɓoye akwai waɗanda suke na ɓoye jami'an tsaro na ɓoye tun na gwamnati ne ita ke ba su albashi to ita ma tana da gudun da za ta bada sannan mutane su ma suna da adaidaitun suna da gudunmar da za su bada masana tsaro suna faɗi cewa akwai alamomin da ake gane in kuna bakin waken nan na farko za a gan su da rigarsu a cike sai a kalli fuskar sai a ga fuska siririya amma a gan su suna da kiba to akwai abin da suka kunso na sharri In an ga irin waɗannan ai gaskiya sanar da jami'an tsaro wannan na karanta ne nake faɗa mana na biyu suka ce za a gansu sun shigo cikin mutane suna dufa haka nan lafiya alƙalau a ga mutum yana dufa to in an ga irin wannan alama kuma dama ba a san shi ba to a yi ƙoƙarin sanar da jami'an tsaro na uku idan tafiya suke za a ga suna sauri su ma idan an ga irin su ba a san su ba ko a cikin jama'a a yi kokarin sanar da jami'an ka kar ka je kai za ka je ka fuskance su domin kai ba bomb squad ba ka cikin bomb squad ba ka ciki ba ka san yadda ake yi ba wannan ilimi ne nasu da ake koya musu a lokacin da ake musu training su jami'an tsaro ka bar su da aikin kai dai taimakon da za ka yi ka iya sanar da su sannan za a gansu mutane ne masu son sai sun turta sun shiga cikin mutane ko ba a san su amma sai sun zo tsakiyar mutane su ce da sai sun zo inda mutane suka shiga cikin su a kula da wannan sannan kuma in an san su da in za su yi wannan aka ga waɗannan alamomin da za a gansu suna da gemu sai su aski sai su aske gemu waɗannan jami'an tsaro gwaggwadon binciken sun ga waɗannan alamomin kuma suke sanar da mutane cewa a yi aiki da waɗannan ka'idojin daidai gwargwadon iya kuma ka mutane bai kamata su zama dolaye ba ba kowa yanzu za a riƙa barin shi kawai ya tsaye zuwa ta gaba ba ko kuma wanda ba san shi bai zai zo na mutane a gaban tafsir duk waɗannan abubuwan a kula da su kada musulmi ya zama dolo musulmi ba dolo ne, waye ya mutum iyaka abin da mutum zai iya yi ke kuma abin ma Allah ta'ala a yi addu'a a yawaita addu'a hasbi Allah wa ni'mal shi sana barke ta wannan addu'a tana da tasiri dukkan wata musiba da zaka shiga ta yi ta Allah zai fitar da kai sannan mutane su guji zuwa kallo idan an ce bom ya tashi amma wannan hadisi ne manzon sama ya karanta to cewa in ana fitina to ka zauna a gidanka ka, ce zaka ji manzon sama ya ce wanda ya zauna a gida ya fi wanda ya miƙe wanda ya miƙe ya fi wanda yake tafiya wanda yake tafiya ya fi wanda ya sauri ya shiga ciki misali lokacin da ake cewa bom ya tashi ka ce za ka tafi ka je kai kallo watakila ba ɗaya ba Allah shi kyauta sai ya zama na farko da ka je kallo bai tashi da mutum ba sai ya zama kuma na biya ya tashi da mutum ko na uku ko na fiye da haka yanzu a dabba a cikin azumin nan a wani ƙauye a Borno a jihar Borno yan mata guda shida suka je kowace da bom sai da ta da shi su shida ba daidai ba ne mutane su zama dolaye ba su kula da abubuwa sannan na yi bayani ɗazu a wani karatu da muka yi da mata na ce su yi haƙuri idan aka ce kar su fito ta hajju ba fa na ce ba ne in an ba da sanarwa daga shugabanni cewa kar su fito ta hajju ko su yi biyayya kar su fito haka na musu na musu nasiha ce an ba da doka an ce su zauna a gida kan fito ta haddu to kar su kan wasu kuma ta damu kan wata teku korafi lafiya su ake son a tsare daidai gwagwadon abin da za a iya yi sannan wannan ko ba zai hana mutum halarta duk wajen da ake yin aikin addini ba mutum ya tafi ku da zuciyar shi wakakkiya Allah ta'ala yana tare da ku kuma shedanu ba za su ci nasara makiya ba za su ci nasara da izinin Allah kuma Allah zai ci gaba da ba da gudunmuwa da taimako ga waɗanda suke son zaman lafiya da alkhairi a cikin ƙasa to da ka mu ci gaba da addu'a zuwa ga malam da kuma yan uwa musulmai a ba da shawara ga matan mu ci gaba da roƙon Allah da kuma al-qunut malaman mu ne ko matan mu ko malaman mu ko Allah ya karo mana zaman lafiya a Najeriya karanta shi an bayani a kai kafin ma a karanta takarda to da haka a yawaita addu'a a yawaita addu'o'i a yawaita addu'o'i duk inda ake a yi addu'a zaman lafiyar nan ya fi komai malam ina son a jawo hankali yan uwa maza musulmai kan mahimmancin zuwa itikafi to itikafi yana da mahimmanci itikafi sunna ce mai karfi a musulunci ana kanta lokacin ya shirya sai ya ce sannan kuma ana itikafi ne a masallacin juma'a duk masallacin da ba na juma'a ba ba za a yi itikafi a cikin sa wannan shi ne ita ce magana ta fi inganci a tsakanin maganganu da aka yi guda uku akwai masu ganin itikafi ba a yi sai a masallacin masallatan uku akwai masu ganin ba a itikafi ana itikafi a kowane masallaci akwai kuma masu ganin itikafi ana yin sa ne a masallacin juma'a wannan shi ne kauli na tsakiya kuma shi ne inganci a yi itikafi a masallacin juma'a sannan itikafin nan ibada ce da ake zuwa imam ibn rajab yace qatlu al'alani an al-khalaiq min ittisal bi khidmat al-khali abin da ake cewa itikafi shine qatlu al'alani mutum ya yanke alaka an al-khalaiq daga halittun Allah bi ittisal bi khidmat khidmat al-khaliq domin ya hadu da ya yi ma Allah ta'ala mahaliccin mu hidima to da ka mutum ya je itikafi je yi littafi ba ba hayaniya aka ce ya je ba akwai malaman da suke ganin ma an kira mutum waya to kan ya ɗauka ya aje wayan shi a gida amma dai tun ba laifi zai ɗan iya amsa wayarsa tun wayar da amsa wata zama ta tilas amma da zai ban wayar da ya kashe tashi ya zama ya shagalta da abin da ya kai shi yawaita karatun alƙur'ani yawaita zikiri yawaita salatin annabi yawaita zikiri fari da sauran abubuwa da ake na alkhairi sallah ana bukatar haka wasu malamai suka ce babu laifi mutum zai iya zai iya duba littafan hadisi da littafan fiqh da dai littafan addini zai iya duba amma ba zai duba littafin chemistry da physics in ya dawo sai ci gaba da yi a gida mun gane da haka wanda ke wanda kuma bai samu damar zuwa itikafi ba ya jinkirta sallar ta tarawih ya yi ta da daddare ta ji daraja malamai suna cewa sallar jaraba ku tarin ta shine karshen ta sauran salloli kuma farkon su shine ne ku tarin su to da kan kun da Allah ba shi ku ce sallah ta sallah da daddare can dare da kuma da karfin haka damar ba su yi da farko shi ba fatan da ake yi shi ne dai duka Allah ya hasa kuma ya dace wannan sanarwa ce kuma sallaci masu cika suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana sanar da kuma musulmai yau bakwai ga watan ashirin da ɗaya ke ashirin da ɗaya ga watan tara ramadan kenan ɗan rana ta fadi nan ashirin da ɗaya shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin da shida za a fara gabatar da sallar ta hajji a wannan masallaci wato masallacin kuskayen sun ce za a fara karfe sha biyu da minti talatin sha biyu da minti talatin wato sha biyu da rabi na dare za a fara an ce sanarwa daga sakataren sakataren masallaci ne ko sakataren tahajjud to kwamitin tahajjud so kwamiti na tahajjud sakataren su ba sakataren masallaci ba shi ne ba da sanarwa to da waɗanda Allah ya ba su iko za su ci wannan amma muna ba da shawara zama an yi tsayin dukkan waɗanda za su yi ta za su yi tahajjudi za a kai sallah da rashin zama akwai tsayin wanda zai halarta in ya ga ana aiwatar da wasu abubuwa na tsare-tsaren taro. kada ya damu shi ake so a tsare daidai gwagwadon iyawa da kuma sauran jama'a idan kada a ba abu ta kiwawa wannan wajibi ne a yi wannan duk inda za a yi wannan za a yi haka wajen tafi in iyaka abin da za su iya so na mu Allah abin da kake da iko shi za ka yi kuma ka da iko kuma shi ke yawaita addu'a mu yawaita addu'a wannan dama ce yan uwa mu yawaita addu'a a wannan goman karshen Allah su sarki ce sauƙaƙe mana wannan damuwa Allah su sarki ce sauƙaƙe mana wannan damuwa wannan fitinu Allah madaukakin ce in jarabawa ce Allah ka sa mu ci jarabawa. Allah kuma ka gafarta mu waɗanda suka mutu Allah kuma ya ci gaba da tsare ya ci gaba da mahallan mu ya ci gaba da tsare dukkan inda muke ya ci gaba da tsare mu da mu da shugabannin mu gabaki daya Allah ka ba mu kariya daga gare ka Allah mu gajiyayyen bayi ne Allah kai ne sarki wanda ka kasance mai iko mai kudura kai ne mai cikakken iko ya Allah ka kawo tsaro a wannan kasa ta da ƙasashen musulmai ki da dukkan inda wata fitina take tashi a cikin ƙasashen musulunci ya Allah mu da kuke mana maganin wannan fitina ya Allah da abin da ya fi mu kai mana maganin sa abin da muke jin tsoron sa ya Allah mana ka sa mana aminci game da shi Allah subhanahu wa Allah ka saukar da alkhairi a cikin kasar ka ba mu damuna mai amfani Allah mu ka gafarta mana in mu mutu ka gafarta mu iyayenmu da malaman ka ci kanku gabaki daya ka ba ka sa mu muna cikin alƙibli yuna ya Allah mu ka sa mu a cikin aljanna ko da take ta alfirdausi a'ala sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh